Foto na bakwai Yunana ya gudu daga fuskar Allah Yunana Sura ɗaya aya ɗaya zuwa bakwai Bayan annabi Ilisha ya mutu, wani annabi ya tashi, sunansa Yunana. Allah ya aiki Yunana zuwa Ninive, shi gaya wa mutanen wannan birni, idan ba su tuba ba zai hallaka birnin da wuta. amma Yunana ya ƙi biyayya da maganar Allah, ya tafi birnin Siriya, inda maƙiyan Isra'ila suke. Yunana ba ya so mutanen Niniva su tuba, shina so Ubangiji ya hallaka su, sabili da haka nan ya gudu zuwa Tarsus. Birnin Tarsus yana hannun riga ga Ninive, jirgi ya ci gaba da tafiya. Yunana ya koma can ƙasan jirgi yana barci, sai Allah ya aiko da babban iska bisa teku har jirgi yana son nutsawa. Mutane sun ji tsoron hallaka, suka jajjefa dukan kayayyakinsu na nauyi cikin teku, sun yi kira ga allolinsu, amma ina babu amsa. Yunana yana can yana barci. shugaban matuƙan jirgi ya iske yunana yana barci ƙasan jirgi ya tashe shi ya ce ka kira bisa ga allahnka mu gani ko zai cece mu domin tsoro ya kama su wani lokaci mukan yi hali irin na yunana wato rashin biyayya ga umarnin allah guje ma fuskar allah ba zai taimake mu ba sai mu roƙi Allah ya canza zukatanmu mu zama masu biyayya da shi.